da yake miƙawa mai jiran kujerar mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Sule Abdu. Talban Gombe ya ce ya iso fadar gwamnatin jihar Bauchi ne domin jajantawa al'ummar jihar Bauchi dangane da halin da suka samu kansu a ciki sanadiyar jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya turo da shi da kuma yin fatan Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu. We came with um, one trailer load of rice and one trailer load of maize and a check of um, 10 million naira as a various contribution from our people Allah jikan wanda suka rasa rayukansu Allah mayar da gurbi ga wadda suka rasa dukiyoyinsu Allah kuma bar zumunci Allah kare na gaba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da jihohinmu da gidajenmu salamu alaikum a jawabin godiya a madadin gwamnati da kuma al'ummar jihar bauchi mataimakin gwamnan jihar bauchi mai jiran a rantsar da shi alhaji abdu sule ya bayyana farin ciki kan ziyarar gwamnan jihar gomben da kuma ba shi tabbacin cewa za a mika tallafin ma waɗanda aka bayar domin su. Uh, your excellency on behalf of his excellency the governor of bauchi state uh, alhaji muhammad abdullahi abubakar we welcome you most uh, heartily to bauchi state i would like to thank you on his behalf and the people of bauchi state for this contribution you've given to us. We assure you that these items that you have given, which are the immediate needs of this kind of people, of these people who are affected, will be will be distributed judiciously. Gwamnan na Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo har ila yau ya ziyarci fadar mai sarkin Bauchi inda ya shaida masa makasudin jihar Bauchi. Mai girma sarkin Bauchi masu girma iyayenmu wadda muka zo da su da wadda muka tarar a nan sauran al'umma daban-daban maza da mata assalamu alaikum mun zo domin mu jajanta wa 'yan uwanmu mutanen bauchi bisa hatsari da aka samu a garin bauchi da a garin azare kamar yadda kowa ya sani da gombe da bauchi uwa ɗaya ne uba ɗaya saboda haka duk abin da ya samu bauchi ko ya samu gombe ya same mu duka saboda haka yana son ɗauki wannan dama na musamman domin na miƙa jaje a madadina da iyalaina da gwamnatin jihar gombe da al'umman gombe baki ɗaya na abin da ya same mu a cikin wannan jiha ta jihar bauchi akwai tallafi na gaggawa wadda muka zo da shi wanda haɗin kanmu ne mutanen gombe da mai taro da mai sisin kobo da mai kaɗan da mai da yawa muka haɗa muka kawo gwamnan jihar gombe dai ya kai irin wannan ziyara fadar ƙasar katagun abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya